Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ke yin dubi a game da batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Shirin na yau zai mayar da hankali ne a game da sakamakon taron ƙasa da ƙasa karo na shida wanda aka gudanar a birnin Lyon na Faransa don tara kuɗaɗen yaƙi da wasu cututtuka da ke addabar jama'a a sassan duniya. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. daga ranar 9 zuwa goma ga watan oktoban shekara 2019 wakilai daga kasashen duniya sama da 60 da wakilan kamfanoni da kuma attajiran duniya sun halarci wani taro karo na shidda don tara kudade a asusun duniya mai yaƙi da cututtuka guda uku waɗanda ke matuƙar kisan jama'a a sassan duniya an shirya taron ne da zumar tara kudaden da yawansa zai kai dalar amurka miliyan dubu goma sha hudu waɗanda za a yi amfani da su domin yaƙi da waɗannan cututtuka wato hiv malaria da babban tari ko kuma tarin fuka a cikin shekaru uku masu zuwa shugaban asusun duniya mai kula da sarrafa kuɗaɗen peter sand ya bayyana taron a matsayin babbar nasara a yankurin kawar da waɗannan cututtuka guda uku a wannan gidauniya da aka buɗa har zuwa yau dai amurka ce ke sahun gaba wajen bayar da gudunmawa inda ta yi alkawarin bayar da dala biliyan hudu da miliyan ɗari shida a tashirin amurka bill gates zai kara kashi 20 cikin 100 na abin da ya saba bayarwa a shekaru uku da suka gabata sai birtaniya za ta bayar da dala biliyan 1 da miliyan 800 yayin da faransa ta ce za ta kara adadin kudaden da ta saba bayarwa da akalla kashi 15 cikin 100 daga afirka kuwa najeriya za ta bayar da dala miliyan 12 afirka ta kudu miliyan 10 jamhuriyar congo miliyan 6 cote d'ivoire miliyan 1 da rabi sai kasashen burkina faso niger da kuma togo da za su bayar da miliyan ɗaiɗai kowannensu shugaban faransa mai masaukin baki a wannan taro wanda ya share tsawon yini biyu ana yi a birnin lyon emmanuel macron tun da farko ya ce ba za a tashi wannan taro ba sai an tara waɗannan kuɗaɗe wa dala amurka biliyan goma sha hudu. ni Ba zan barin wani ya fice daga wannan zauren ko barin birnin Lyon ba tare da mun tara waɗannan kuɗaɗen dala miliyan dubu goma sha hudu ba. A cikin wannan zauren da akwai mutane masu muhimmanci ciki har da shugabannin kasashen Afirka da ke fafatukar yaƙi da cututtuka da sauran matsaloli na rashin tsaro. Saboda haka bai kamata mu zura masu ido suna tafiyar da waɗannan ayyukansu kaɗai ba. a sassa daban-daban na duniya akwai matasa da ke rayuwa da waɗannan cututtuka yayin da wasu suke fuskantar wariya waɗannan mutane na buƙatar yin cikakkiyar rayuwa kamar kowa bayan wannan jawabi da emmanuel macron ya gabatar ne aka fara taron gadan-gadan inda aka gabatar da jawabai tare da buɗe gidauniya domin tara kuɗaɗen kafin karfe biyu na ranar alhamis goma ga watan oktobar wannan shekarar 2019 to ne aka samu alkawarin tara kudaden da yawan sai kai dalar amurka biliyan goma sha hudu da miliyan ɗari biyu kuma shugaban asusun yaƙi da waɗannan cututtuka wato guda uku hiv malaria da kuma tari peter sand ne ya sanar da hakan I'm ina farin cikin sanar da ku cewa mun yi nasarar cimma burinmu na tara kudaden da muke bukata a wannan taro karo na shida alkawarin da muka samu daga mutane gwamnatoci da kuma kamfanoni ya kai na dala miliyan dubu sha hudu da miliyan ɗari biyu saboda haka muna matukar farin ciki da wannan nasara Dr. Ilyas Idi mai nasara, ministan lafiyar jamhuriyar Nijar, kuma ya kasance a cikin tawagar shugaban kasar Nijar Isif Muhammadu a wannan taro na birnin Lyon. Eh, shugaban kasa faranshe shi ya yi kiran mayan-mayan kamfanoni masu zaman kansu da mayan-mayan ma saboda su kama a cika wannan gidauniya ita dai wannan gidauniya waɗanga shekaru uku waɗanda za su kama a nan gaba daga 2020 ya kai 2021 har da uku kamar ana neman taimako na miliyar na ƙasa amirika goma sha hudu bayan ya yi jawabin wannan nashi shugaban ƙasar macron an yi kama wani abin da ake ce ma panel na duniya inda da sunan kasashen sahel shugaban kasar niger ya ɗauki magana ya yi magana da babban darekta na wannan gidauniya wanda ake ce ma peter sand inda an ka tambaye shi wani irin matakai niger ta ɗoka wani irin koyi ne za a yi da niger kuma wani irin matakai ne a zaman shi shugaba wanda ake jin magana cikin sahel wannan irin taimako ne an ka kawo ma kasashen sahel kuma wannan iri ne za a kawo ma kasashen sahel saboda a cimma gurin da an kasa gaba safiyatu chiam ita ce sakatariyar zartarwa a hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro a senegal kuma tsohon minista ce a wannan ƙasa ta ce tare da gudunmuwar wannan asusu an yi nasarar yaƙi da malaria a ƙasar ta Senegal. Zan iya bako wasu alƙalima misali cikin shekaru biyar da suka gabata an samu ƙarin mutane dubu goma sha uku da ke amfana da shirin yaƙi da cutar HIV. Waɗannan mutane ne da ke samun damar isa ga magungunan rage kaifin wannan cuta a matsayin kyauta. Wannan na nufin cewa a cikin shekaru biyar da suka gabata, mun yi nasarar rubanya adadin waɗanda ke karɓar magani daga tallafin wannan asusu na duniya. A game da cutar malaria kuwa, mun yi nasarar raba gidajen sauro ga jama'a a duk faɗin ƙasar yayin da a fannin yaƙi da tarin fuka ina tabbatar maka da cewa wannan asusu ne ke ɗaukar nauyin kula da marasa lafiya baki ɗaya. sai dai safiyatu cam ɗin ta ce duk da wannan ƙoƙari ba akwai bukatar gwamnatoci su kara azama. Abin da ya kamata gwamnatocin kasashe su yi shine su kara tallafa wa ɓangaren kiwon lafiya saboda kasancewarsa bangare da ke da alhakin kula da mutane waɗanda ke fama da waɗannan cutuka. Wannan na nufin cewa ya zama wajibi euh, gwamnatoci su ƙara yawan tallafin da suke bayarwa a matsayin ƙari ga kuɗaɗen da ake samu daga asusun na duniya fatan mu shine a wayi gari kowa na da damar samun kulawa da ta dace da shi matukar dai yana fama da ɗaya daga cikin waɗannan cutuka ta hakan ne kawai za a iya murƙushe sauran kashi ɗaya cikin uku na waɗannan cututtuka da ke addabar jama'a ƙasashe da damar yana ganin cewa rashin samun tallafi daga waje na matsayin babban kalubale da ake fuskanta domin yaƙi da waɗannan cututtuka guda uku. Suwaiba Hussaini malama ce a sashen kiwon lafiya na jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi a tarayyar najeriya gaskiya matsalan da muke fuskanta a najeriya babban matsala shine ƙungiyoyi masu taimakawa ta iya yiwuwa akwai amma saboda matsalar siyasa ko wata matsaloli haka sai ka ga tallafin bai isa asalin inda ya kamata ya isa ba kamar yanzu ya kamata a ce muna da faɗakarwa akan yadda ake kamuwa da, da, da wannan ciwon na zazzabin cizon sauro yadda ya kamata mu kula da muhallinmu mu mun killaci muhallinmu inda ya kamata a ce yau sauro na cikin mebi randa ko wani baho ko wani kwantena da ruwa yake zama ko wani drainage drainage system a ce an clearing in ka gaya wa mutumin da yake asalin mutumin da yake da ya kamata wannan information din ya sama in ya samu wannan information din ina gan za a iya controlling Eh, zazzabin cizon sauro ba tare da an ba da magani na zazzabin. Me zaki ce game da irin kokarin da gwamnatoci ke yi musamman na kasashen Afirka a matsayin tasu gudunmawa domin yaƙi da wannan cutar ya wadatar kokarin su? Gaskiya ana kokari tsalan guda ɗaya ce shine babu awareness mutum ya san cewa ga yanda ake yi sauran nan su zauna suna kusa da mu saurayen ma amma in baka san wannan shine me immature stage kananan yanda suke tasowa har su yi fiffike in ka san ga inda suke zama ka kare kanka daga gurin ko kuma ka gyara gurin ba su samu inda za su zauna su rayu har su yi fiffike har su je su ciji wani su ɗauko ciwo su sake sawa wani in an yi wannan an yi an yi ƙoƙari ya abin da ya fi cancanta shine a nemo yanda za a kare kai daga cizon sauron kamin har a kai ga a samu ciwon a nemi maganin ciwon. Za a yi amfani da kashi biyu cikin ɗari na waɗannan kuɗaɗe da aka tara a birnin Lyon don yaƙi da waɗancan cututtuka a nahiyar Afirka. Domin sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako, sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Abdulkarim Ibrahim shi kalke cewa da ku a huta lafiya.